الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة مجلسين قومة na majalis ɗin tafsirin alkur'ani da muke a cikin watan ramadan mai albarka a wannan cibiya ta alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya yau goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wadda ta yi daidai da uku ga watan biyar shekara ta da 2020 ta miladiya ah, ji a karatunmu mun tike a aya ta 60 a afwan aya ta 52 amma za mu koma aya ta 49 mu kamo gabar domin mu tsora karatun insha Allahu daga nan bismillah ar-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم نعم الله يقول قل يا أيها الناس تيني ياكو متاني إنما أنا لكم نذير مبين ني mai gargadi ne mabayyanin gargadi gare ku kadai fallazina amanu wa amilus salihat to waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari lahum magfira gafara ta tabbata a gare su wa rizqun karim da arziki mai girma mai daraja walladina sa'au fi ayatina waɗanda kuma suka yi ƙoƙari a cikin ɓata ayoyinmu mu'ajizina suna masu ƙoƙarin yin wato rinjaye da tsere mana wato rinjaye a kan annab sallallahu alaihi wasallam su ga kan cewa wato sun buce haskensa sun kayar da shi ula'ika ashabul jahim waɗannan su ما أبو wutar jahim نعم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينفق الله فينفخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاك بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لعاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم الله يتي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي بما أيكو أقبانك با يا رسول الله من رسول ولا نبي ونمن ذو كون النبي إلا إذا تمنى face إذن ya ييسو نشري يدى wato mutanensa ya so shiryar mutanensa ya yi buri mai tsanani akan mutanensa su shiryu alƙar shaifanu fi umniyatihi shaidan sai ya jefa a cikin wannan umniyar tasa wannan buri nasa da wannan ƙoƙari nasa shaidan shi kuma sai ya jefa Allah bai faɗa abin da zai jefa ba amma abin da shaidan zai jefa an san babu abin da zai jefa illa sharri da kuma waswasi da barna fayan sahullahu ma yulqi shaitan sai Allah ya shafe abin da shaidan yake jefawa thumma yuhkimullahu ayati sannan Allah ya inganta ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne wato cikakken saninsa wanda yake tantance gaskiya daga karya. wanda babu wani abu wanda yake zai buya daga gare shi daga ciki har da makidar shaidan yayin da duk shaidan yayi wata makida ba za ta buya ba ga Allah hakimun kuma Allah gwani ne wajen yanda yake aikinsa wato wajen cimma muradinsa wajen tabbatar da abin da Allah ya nufi to Allah gwani ne a cikin wannan liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun sai Allah ya sanya abinda shaidan yake jefawa ya zamanto fitina wato jarabawa ga waɗanda suke wato cuta rashin lafiya wato cutar munafunci tana cikin zukatansu qasiyati qulubuhum da kuma waɗanda zukatansu suka kekashe wa inna na lafi shiqaqin ba'id kuma lallai azzalimai hakika suna cikin saɓani wanda yake manisanci daga daidai wal ya'lamu alladhina utul ilm kuma domin waɗanda aka ba su ilimi su sani annahu alhaqqu min rabbik cewa shi alqur'ani da kuma shi wahayi da ya zo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin kokarinsa na ya ga mutanensa sun shiryu gaski ne gaskiya daga ubangijinka fa yu'minu bihi sai su imani da shi fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su nutsu su samu su samu kaskan da kai su samu nutsuwa da da wannan wahayi da yazo daga Allah wa inna Allah lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim kuma lallai Allah hakika wallahi mai shiryar da waɗanda suka yi imani ne ya zuwa ga tafarki madaidaici wannan ayar ita ta kunshi tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bayyana sunnar Allah dangane da annabawansa da manzanninsa da yadda shaidan yake kokari wato ya hana tabbatar da muradun annabawa na sadar da alhairi ya zuwa ga bayin Allah da ganin kan cewa bayin Allah sun shirya to irin kokarin da shaidan yake yi kan ya ga mutane ba su wato ya tsaya tsakanin mutane da hasken da annabawa suka zo shine Allah madaukakin sarki ya bayyana shi a wannan ayar cewa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan abu zai iya wato irin wannan abu shaidan yana wannan kokarin tare da shi amma a ƙarshen al'amari shaidan baya cimma muradinsa bal muradin Allah shine yake tabbata shine Allah zai tabbatar da gaskiya ya ɓata ƙarya wannan ayar ta ambaci manzanni da annabawa kamar yadda muka yi bayani jiya manzo shine wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shari'a ya zuwa ga mutane shi kuma annabi shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko mashi da wahayi kan ya tunatar da mutane ya gargaɗe su akan yin wani abu akan wani abu wanda yake shari'ar wani annabi shi ta ƙunsa wanda shi kansa annabi mai bi ne ga wannan shari'ar ko kuma a sanya shi ya yi gargaɗi ga abin da yake cikin jimillar shari'o'i na annabawa waɗanda suka gabata amma shi baya zuwa da sabuwar shari'a to kowanne daga cikinsu wato matsayi ne wanda aiki baya ba ma mutum ilimi baya ba ma mutum zaɓi ne daga Allah to duk wani annabi ko manzo yayin da yake ƙoƙarin shiryar da mutanensa to shaidan yana jefawa a cikin wannan ƙoƙari na annabin wato wasuwasi da barna a cikin jin waɗanda a cikin kunnuwan mutane waɗanda suke sauraron saƙon annabi domin wato domin ya kawar da su daga hasken da annabci wato daga hasken a sakon annabci to amma Allah maɗaukakin sarki baya barin shaidan ya cimma muradinsa sai Allah ya shafe abin da shaidan ya jefa sannan ya tabbatar da abin da yake shine sakon annabawa wannan shine fassarar da fassarar da waɗansu malaman tafsiri suka fifita na ma'anar umniya illa idza tamanna at-tamanni shine buri wato idan annabi ya yi buri ya yi kokari ya yi wato ya so mutanensa ya so shiriyar isar da shiriyar isar da saƙon Allah ya zuwa ga mutane domin shiryar su to shaidan shi kuma sai ya jefa a cikin wannan ƙoƙarin nasa fassara ta biyu na ummiya shine ake fassara ta da qira'a tilawa ai wato bamu aiko wani annabi ko manzo gabaninka ba face idan yayi tilawa wato ya karanta sakon Allah ko ya hadisi da abin da Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi da shi to shaidan sai ya jefa a cikin hadisinsa wani abu na barna da wasi domin wato ya domin ya jirkita ya ɓata sakon Allah wanda annabi yake faɗa to a wannan ma'ana ta tilawa wato a suna kawo shahidi akan wannan maganar Hassan ibn Thabit da ake baiti wanda yake mashuri ne da yake wato risa'i yake bakin ciki waƙar bakin cikin mutuwar sayyidina Usman radiyallahu anhu da yake cewa tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhiraha laqa himamal maqadiri tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhiraha laqa himamal makadiri. yayi tilawar littafin Allah a farkon dare a ƙarshen dare kuwa sai ya haɗu da abin da kaddara ta tabbatar abin da kaddara ta hukunta shine wato kashe shi da aka yi tunda yana cikin tilawa aka kashe shi radiyallahu anhu to shahidi anan da yace tamanna kitaballahi ayi qara'a tala kitaballahi yayi tilawar littafin Allah to a bisa wannan tafsiri shine yayin da annabi yake isar yake tilawar saƙon Allah to shaitan kuma yana yana yana jefa wato waswasi da sharri a cikin kunnuwan masu ji wanda waɗanda suke da dama akwai fitina a cikin tunaninsu a cikin zuciyarsu akwai cuta a cikin zuciyarsu ta munafunci ko kuma zukatansu ke kasassu ne to sai su ba abin da shaidan ya faɗa dama shaidan ya jefa musu ba su ji ba ba su ji daga bakin annabi ba amma shaidan ya jefa musu wannan sai su ɗauka abin da aka faɗa kenan saboda kuma wato sharri da dama shine a cikin zuciyarsu sai ya zama kan cewa ba za su bi abin da ke cikin sakon na ainihin hasken abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba amma muminai kuwa wannan abin da ya yi ba zai cuce su ba sai su san cewar abin da Allah ya saukar da shi shine tabbas shine gaskiya to a nan wajen yawa yawan malaman tafsiri a bisa wannan ma'ana ta biyu suna kawo kissa ta kissatul qaraniq cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratun najmi da ya zo a fara'aitu mullata wal uzza wa manata salisatal ukhra mm, to wai da ya karanta wannan sai shaidan ya jefa a cikin kunnuwan mushrikai suka ji wai ya ce tilkal ni ƙul'ula wa inna shafa'atahunna turtaja waɗannan su ne gumaka masu girma kuma cetonsu abin ƙauna ne wai annabi sallallahu alaihi wai wato sai suka ji shaidan ya jefa musu cewa an yabi gumakansu to jin cewar an yabi gumakansu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an san shi da wato ai bata gumakansu shi yasa da ya sujada a ƙarshen suratul najmi sai su ma su kai sujada har labari ya kai habasha cewa ai duk mutanen makka sun musulunta har musulmi da suka hijira suka dawo maka sai suka zo suka tarar labarin ba haka bane wannan kissa malaman tafsiri suna ambatonta kuma wato an ruwaito ta a cikin waɗansu littafai ba waɗanda suke ba a cikin kutubu sitta na hadisi ba malamai sun yi bayani a kan rashin ingancin wannan kisar bal sheikh nasiruddin albani rahmatullahi alaihi har risala ya rubuta a nasbul majaniq a linasfi qissatil gharaniq wato kafa majaujawa domin ruguza ƙissar garanik majaujawa ya kafa mata shi ne ita risalar eh, nasbul majaniq linasfi kisatil gharaniq ya rusa wannan kisa ya kawo hujjoji ta fuska daban-daban ta ilimin hadisi kuma ta ilimin matan wanda zai nuna kan cewa kissar ba ta inganta ba ba zai yi a ce wato shaidan ya samu sultar jefa wani abu a cikin tilawar annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin Allah madaukakin sarki ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalu ba shi da sultani akan waɗanda suka yi imani kuma suke dogaro ga Allah sultanin shi ne inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu ladina hum bihi mushrikun sultanin sa akan wanda suke jibincin sa ne kuma wanda suke shirka tare da shi to ki ɗaya ma dai kisar bata inganta ba domin ba zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tafi anil hawa baya yin zance a bisa san rai in huwa illa wahyun yuha duk abin da ya faɗa wahayi ne da ake wahayi ya zuwa gare shi saboda haka a ce shaidan ya jefa wannan maganar kenan in dai zai iya yiwuwa kenan shaidan zai iya jefa abin da yake zai iya jefa abin da yake so a cikin alkur'ani idan dai har waɗannan har zai jefa waɗansu su ji har su tasirantu da wannan sannan kuma idan abin ma ba zai istiqama ba ta yaya za a yi Allah ya ce a fara'aitu mulata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakum adh-dhakar wa unsa tilka isan kismatun biza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa ba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan Allah ya gama aibata su sannan kuma a ce kuma an yabe su an ce tilkal garani kulkula wa inna hunna la tursaja bai kamata bai kama da qur'ani ba ko bai kama da ma jerin zance ba an kawo domin a aibata su sannan a cikin aibata su din kuma a yabe su hmm? to la'al amma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sujada bayan ya karanta suratul najm dukkan da dukkan mushrikai dukkan mutane da aljanu duk sun yi sujada kamar da ya zo a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sajida suratu najm sai ya yi sujada kuma kuma da da mutane da aljanu duk suka yi sujada tare da shi har da mushrikai illa walid ibnu uqba illa walid ibnu uqba shine bai yi sujada ba sai ya dauko turbaya ya ya sunkuya a kansa akan akan shi bai yi sujadar ba sai ya dauko kasa ya sa akai saboda kwarjinin Abin da ya ga kowa yana sujadar shi bai yi ba amma shi ne sai ya yi wannan to menene hikimar wannan sujadar ai duk wanda ya karanta suratun karshen ta yadda allah maɗaukakin sarki ya kawo ta san akwai ban tsoro domin annabi sallallahu alaihi wasallam in yi karatun alkur'ani tsorata suke ji ka duba lokacin da ya karanta farkon da rabi'atu bin amir ya je wajensa don ya bijiran masa zaɓi cewa ko ya zamanto a yi masa sarki ko a tara masa kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka gama yace eh sai ya bude ya karanta masa ya karanta masa suratul hamin fussilat inda hayyaka ne fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud ya rinka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam magiya cewa na hada ka da Allah da na hada ka da Allah da zumunci kai shuru saboda ji yake a lokacin kamar aradun ce za ta faɗo masa saboda tsorata yadda kurjinin alkur'ani yake daga karatun annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka karanta karshe in ka duba karshen suratul najm azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa afa min hadha ta ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu wa abudu saboda haka wannan yadda surar take ai kwarjininta da abin da ta kunsa na narko shine zai sa ba shiri ma ba imanin mushrikai su kamar tsawa ne ake musu eh fasjudu lillahi wa abudu sai suka da kwa ki daya saboda haka wannan shine sahihin abin da ya faru na kisar amma ba cewa shaidan ya jefa wata magana a cikin maganin a cikin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam ba kallawa hasha kallawa hasha saboda kisar ma san bata inganta ba ibn hajar ya yi kokari ya tabbatar da cewar riwayar ta mursala ta nuna kan cewa tana da asali to a cikin wannan ya yi ƙoƙarin ya yi taujihin cewar ba wai shaidan ya jefa a cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam bane a'a ya wato mushrikai sun ji wasin shaidan shaidan ne ya jefa wasu wasi a cikin zukatansu da suka ji an ambaci lata wal uzza wa manata salisatal ukhra hmm. sai ya jefa musu cewa to waɗannan fa su ne su ne gumaka masu su ne masu wato algaraniq algarnok wato wannan wannan tsuntsun nan farin nan wanda za a ganshi ba balbela ba farin tsuntsu wanda za a ganshi a cikin ruwa yana yawan shiga cikin ruwa mai baki mai tsawo ina ya sunansa da hausa ne balbela a a ismail ne ya fi balbela tsawo zalbe zalbe eh, zalbe ya ce su ne algaraniq wato waɗannan su ne wai saboda farin fatarsu wai suna ganin gumakansu haka suke wai su ne za su musu a wato wasiɗa zuwa ga Allah saboda farin fatarsu wato su ne za su rinka tashi su je sama su kai bukatunsu zuwa wajen Allah to shine sai wato gumakan suna kamanta su da irin waɗannan tsuntsaye saboda farin fatarsu da kuma kasancewarsu kullum cikin wajen ni'ima cikin ruwa saboda haka ake suna ganin masu kawo musu alheri ne to shine sai din ya jefa musu wannan tunani to amma wannan duk kana tawili ne idan ya zamanto cewar kissa ta inganta amma asali kissar bata inganta ba ba ba ba ba kamar yadda waɗanda ibn Kuzaima ya ce wannan kissar wato zanadika masu yaƙi da addini su ne suka dasa ta suka ƙirƙiro ta suka sa ta a cikin riwaya domin a ɗauka domin su yaƙi addini haka zalika alƙazi ibn al-arabi da ƙazi iyaz a cikin ashifa duk sun ruguza wannan kisar da imam ashaukani ga kuma daga ƙarshen su sheikh nasiruddin al-albani saboda haka a shi sa na fassara ayar da ma'anar farko kan cewar wato abinda shiɗin yake jefawa wasu wasi ne a cikin zukatan waɗanda suke ba su da imani su ne wannan abin da ya jefa sai ya zamanto musu hijabi daga abin da ainihin ƙoƙarin da annabi yake yi ne ya isar da hasken annabci wanda yake mai shiryarwa to amma allah maɗaukakin sarki sai ya shafe abin da shaidan ɗin yake jefawa hmm, ya shafe shi ya bayyana ce a gane kan cewa wannan daga shaidan yake sannan ya tabbatar da ayoyinsa kuma wannan abin da shaidan yake jefawa Allah ya ba mu shaidan wannan ikon liyaj'ala ma yulqi shaytanu fitna Allah ya bashi wannan ikon a bisa asalin yadda halitta shaidan take domin ya zamanto sanadiyar jarabawa amma ga wannan abin zai zamanto ibtila'i da imtihani da jarabawa waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu hmm. mecece cutar shine shakka da munafunci wanda suke da shakka ba su gama ba su imani haƙƙan ba to shine sai wannan sai ya zamanto musu cuta sai ya zamanto musu fitina yace a ah, ko haka ne kuwa ko haka ne amma abinda shaidan zai jefa in ya samu zuciya mai imani baya mata tasiri Allah yana shafa wannan da abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar na ilimi da kuma jinsi na biyu waɗanda su ma abin yake zamantowa fitina a gare su su ne alƙasiyati qulubuhum wanda zukatansu suke ke kasassu babu wani haske a ciki su ne kafirai kungunan an ambaci zukata iri biyu wanda wato magana shaidan da jifan da abin da shaidan yake jefawa na shubuhat da wasu wasi yake zamantowa fitina a gare su su ne zuciya mai ciwo ita ce zuciyar munafunci da zuciya wadda take ke kasarsa ita ce zuciyar kafirci hmm, zuciyar kafirci zukata dinnan da kake gani wato su ne ainihin abin da yake controlling din mutum su ne ainihin mutum kuma daga nan ake samun tsira ake samun halaka shi yasa babu abin da ya fi cancantar mutum ya mai da hankali akan ingantawa da gyarawa irin zuciyarsa domin wanda zuciyarsa ta zamanto lafiyayya Shi ne wanda Allah ya ambata a ƙarshe waɗanda aka ba su ilimi mm. ilimi ne yake rusa munafunci kuma ilimin nan shi ne ilimin da ya zo daga mishkatun nubuwa daga alkukin annabci wato ilimin annabci ilimin da annabawa suka zo da shi ilimin sanin halal da haram ilimin sanin aƙida ilimin sanin imani ilimin sanin ranar lahira ilimin sanin gaibu da annabawa suka zo da shi wannan shi ne ilimi wanda yake gyara zuciya shine ilimi wanda yake sanya zuciya ta yi laushi shine ilimi wanda yake sanya zuciya ta yi lafiya daga cutar munafunci to kun ga a waɗannan ayoyi Allah ya ambaci zukata guda uku su ne wanda ibn al-qayyim a cikin izafatul lahfan ya ambace su na farko alladina fi qulubihim marad waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu na biyu alqasiyatu qulubuhum wanda zukatan suke iya kasarsu na uku a wato allabi na otul ilmi wanda aka ba su ilimi su ne zuciyar ta zuciyar muminai kenan waɗanda aka ba su ilimi ita ce zuciya wata ke lafiyayya wadda annab sallallahu wadda Allah madaukakin sarki yake cewa yau malayan fa'u malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim ran da dukiya da yaya ba sa amfanin mutum sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wadda take lafiyayya zuciya wadda take lafiyayya ita ce zuciya wadda yake babu cuta babu ke ƙasa hmm. abin da yake kawo ke kasar zuciya a zinubai sannan muhimmi a cikin ma waɗannan zinuban abin da ke kawo ke kasar zuciya kamar yadda aka ruwaito malik ya kawo a cikin almuwatta shine yawan hira yawan zance ba tare da ambaton Allah ba ah, haka imam malik ya ruwaito a cikin muwatsa daga zancen annabi isa hmm. wanda ya zo daga mishkatun nubuwa cewa annabi isa alaihi salatu wassalam yana cewa ku bar yawan yin zance ba tare da ambaton Allah ba domin zuciya da tafi kowace nisa daga Allah a domin yin haka yana ke kasar da zuciya kuma zuciya da tafi kowace nisa a wajen Allah ita ce ke kasassar zuciya to kafirai abin da sa zuciyarsu take kashe babu Allah a cikin zuciyar kwata-kwata sau da haka musulmi idan kai ma ka bi irin wannan sai kai ma ka je ka samu rabo na wannan kasar zuciya din wal iyazu billah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana qila wa qal hmm. an ce an ce to yanzu kaga a mu yanzu ko baka faɗa ka ba mu baki sa ba da faɗa din amma kana rike da waya hmm. kana ta aikawa kana karba kana ta aikawa kana karba babu ambaton Allah shi kan sonin kasar zuciya yake kawowa to sannan in wato shi rashin lafiyar zuci rashin lafiyar zuci shine mutum ya bar miyagun abubuwa suna shiga cikin zuciyarsa na ga sifofin munafunci ƙarya da ha'inci da warware alkawari da kuma ƙyashi da hasada da gaba wa'annan abubuwa su ne suke sanya zuciya ta rashin lafiya shi yasa mutum ya tsarkake zuciyarsa daga wannan ta hanyar addu'a annab sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a daga cikin addu'arsa Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa Allah ina roƙonka zuciya mai lafiya da harshe mai gaskiya ka roƙi Allah ya baka qalban saliman ko ji kai a cikin zuciyarka wani abu na fushi ko na ƙyashi ga wani daga cikin bayin Allah ka tuna da wannan addu'ar ka ce Allahumma inni as'aluka qalban salima dan Allah ya tsarkake zuciyarka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku kawo mun wani abu dangane da akan sahabbaina illa alkhairi domin ba na so in tashi rana alkiyama ina kullatar wani daga cikin ku ya yace kar ku kawo mun komai sai alheri haka Annab sallallahu alaihi wasallam yake faɗa dan kada a kawo maka wani abu na batanci ga wani dan uwanka musulmi ka rike shi da wannan wannan rikon da za ka yi masa zai tawaye maka matsayi domin zai sanya maka rashin lafiya a cikin zuciya ga baka samu alƙalbul salim ba kun tuna hadisin abdullahi ibn umar wanda annab sallallahu alaihi wasallam wata ran a majalisin sa yace yanzu mutum zai wani mutum zai bullo dan aljanna suna zaune sai ga wani mutum ya zo bayan ya tafi sayyidina abdullahi ibn umar ya bi shi gida yace yana so ya bakunci a wajensa ya kwana a wajensa har kwana uku sai ga shi ba tashi yake yana raba dare sallah ba sai ƙarshen dare tukuna zai tashi da ɗan yan sallolinsa kaɗan ko ba azumi yake da rana ba amma kuma ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a gare shi sai a bayan kwana uku ya ce ba bakunci ne ya kawo ni ba ka ja muna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mana kaza da kaza sai gashi kai ne ka zo shi ne ce ni kuma zan zo in ga me kake yi sai ce to shi dai tun a shigarsa addinin musulunci bai san wani aiki wanda yake ba da yake kaunarsa a wajen Allah face in ya kwanta bacci zai cire duk wata kullata ga wani daga cikin musulmi ya ce shi baya kullatar kowa baya neman wani da wani abu mummuna ya yafe ma kowa ba shi da wani abu na kulli ko kiyayya ko gaba ga wani bawan Allah musulmi ya ce haka yake kwanciya sai ya wato ya kakkaɓe zuciyarsa daga wannan to shi ne a ya je ya gaya ma sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne wannan kuma shahidinsa gashi a cikin alkur'ani illa man atallaha bi qalbin salim to zuciya lafiya ita ce zuciyar waɗanda aka ba su ilimi to da ilimi ake samu ake kubuta daga alqasiyatu qulubuhum ne ke kasar zuci da kuma na fi qulubihim maradun waɗanda suke da rashin lafiya a cikin zukatansu wato Allah ya eh, wato liyaj'ala ma yulqi Allah ya sai Allah ya sanya abinda shaiɗan yake jefawa ya zamanto fitina ga waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu da kuma waɗanda suke da ke ƙasar zuci wato Allah ya makkana shaidan kan yi abin da yake yi na sharri amma tasirinsa ba zai zamanto ba illa tasirinsa fitina ne kawai ga wannan jinsin amma muminai ba za su cutu da abin da shaidan yake yi ba don ba shi da sultani a kansu shaidan ba shi da sultani a kansu saboda abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na ilimi shi ya yasa ya ce wal alamar ladina utul ilm domin waɗanda aka ba su ilimi wato su ne waɗanda suka sahibanci annabawa da manzanni sahabban manzanni da waɗanda suka bi tafarkinsu su ne waɗanda aka ba su ilimi su ne tarbiyyar annabawa su kan waɗannan abin ba zai zamanto musu fitina ba sai su sani annahul haqqu min rabbika cewa wannan abin da ka zo da shi annabi yayi kokarin shiryar da mutane da shi shine gaskiya daga ubangijinka fayuminu bihi sai su imani da shi fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatan su su sami yaqini da shi shine su sami ƙarin imani akan imaninsu wato idan wahayi ya zo su maimakon yayin da yake zamantowa fitina ga munafikai in suka ji wa idan ma unzirar suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana hmm. in aka saukar da aya sai su ce waye imanin su ya karu daga cikin ku munafikai din kenan saboda su shaidan abinda shaidan ya jefa musu shine yake tasiri tare da su fa amma alladhina amanu zadatuhum imanan wa hum yastabshirun wanda suka yi imani sai ta kara musu imani kuma ya zamanto suna bishara sai zamanto wannan wa minhum man yastami'u ilayka وجعلنا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ <clears throat> to nutsuwar zukata da alkur'ani kenan ya wato shine ma'ana sai su miƙa wuya tsoron Allah ya zo musu a cikin zukatansu daga jin wannan to sannan Allah ya ce wa inna Allah la hadil ladina amanu ila siratin mustaqim lallai Allah mai shiryar da waɗanda suka yi imani ne ya zuwa ga tafarki madaidaici wato dukkan wani bigire na fitina na rikici yayin da suka shiga cikinsa. to masu imani Allah zai sa musu mafita Allah zai shiryar da su ya zuwa ga tafarki madaidaici ba zai zamanto ya yi ishtibahi a gare su ba wannan shine albarkar ilimin wahayi ilimin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine haka yake ba zai bar mutum ya zamanto cikin dimuwa cikin bata ba bal Allah zai shiryar da shi ya zuwa ga tafarki madaidaici na'am لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عسير يتي ولا يزال الذين كفروا في مرية منه الله يتي ودن دسك كافرتك وأن ba za su gushe ba suna cikin kokonto a cikin alkur'ani a cikin wato alkur'ani ko a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da yake zuwa da shi wato ba za su gushe ba suna cikin kokonto a cikinsa hatta ta a atiyahumus sa'a har sai sa'a ta zo musu ita ce tashin alkiyama shine da mutuwarsu ko kuma da kiyamar ta tashi a kansu mutuwarsu domin duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi sa'arsa ta zo to ba za su gushe ba suna cikin kokonto akan sha'anin alkur'ani da sha'anin manzo sallallahu alaihi wasallam da irin ayoyin da yake zuwa da ita har sai sa'ar alkiyama ta zo musu baraɗe sai su tashi su ga kan cewar ashe abin da suke ta kokonto a kansa din nan duk wato gaskiya ne hmm? duk gaskiya ne a lokacin nan kuma ba za su a lokacin nan ba zai realization ganewa ba zai amfane su ba hmm? ganewar ba zai amfane su ba wannan kowace in na zo irin wannan sai in tuna maganar da ahmad didar aka ce wai wani wani cikin masu munakasha da shi rahmatullahi alaihi ya zo na cewa kai ahmad didar da kake ta cewa akwai abu kaza akwai tashin alkiyama akwai tashin alkiyama idan ka mutu idan ka idan bayan ka mutu sai ka je bayan ka mutu sai ka gano babu tashin alkiyama fa yace wallahi gara ni in har na tashi eh, eh, gara ni da wanda yake kuma zai ce babu tashin alkiyamar yana mutuwa ya tara akwai tashin alkiyamar <laughs> to wanda yake wato ba za su gushe ba suna kokonto har sai sa'ar alkiyama ta zo musu aw ya atiyahum azabu yawmin aqim ko kuma azabar rana bakarara ta zo musu rana bakarara wato ranar da babu sa'a ga kafirai ranar da take mashu'uma ranar tsiya ranar rashin nasara a gare su wannan wato ingari ne gargadi ne ga cewar rana na nan zuwa wanda Allah zai tona musu wanda ran da Allah madaukakin sarki zai ruguza su to wannan ishara ce ga ranar yakin badar mm. wato ba za su gushe ba suna kokonto har sai wannan ranar ta zo musu to kuma a wannan ranar shi ne din ran da Allah madaukakin sarki ya karkashe su ya karkashe mai yawan shugabannin su Allah bayan an jefa su a cikin rijiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kansu ya ce to ni na samu alkawarin da Allah na da Ubangiji na ya min gaskiya kun samu alkawarin da Ubangijin ku ya muku gaskiya sai na Umar ya ce ya Rasulullah kane musu magana sun zama to sun diraru ya ce wallahi ba ku fi su ji ba sai dai ba za su amsa ba to ai shine wannan ba su gushe ba suna hukunto har wannan ranar hmm? kun samu abin gaskiya hmm? Hmm? suna suna ji kuma za su ce haƙiƙa mun samu gaskiya to fa azana mu'azzinun bainahum Allah anatullahi ala zalim sai makirayi ya shira cewa la'ana Allah akan azzalimai to wannan a gargadin wato an nuna cewar rana yakin badar tana nan tafi a gabansu da kuma cewar wato illar kafirci shine wato wannan kokonto mm, ko mutum ya zamanto cewar yana raba kafa rabi da rabi rabi da rabi wanda yake wannan yana daga cikin raunin dan adam raunin zuciya ko a cikin al'amarin duniya ne in dai zai zama to kan cewa kana raba kafa ba ka da tabbas a ciki ba wanda zai nutsu a cikin mu'amala tare da kai ba wanda zai nutsu a cikin mu'amala tare da kai na'am الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين الملك يومئذ لله ملكي أولنا الرانا وتؤرانا الداء wato ko kwanto zai gushe daga gare su da zuwan wato shine ranar alkiyama ko kuma ranar da wato sharka za ta wuce musu rana ta da za su ga saukar azabar Allah a rana bakarara to mulki a wannan rana na Allah ne shi shi kadai mm, limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahhar yahkumu bainahum zai yi hukunci tsakaninsu wato tsakanin muminai da kafirai Allah zai yi hukunci a tsakaninsu wato a ranar da shakkar za ta gushe musu to a ranar nan mulki ga baki ɗaya na Allah ne a lokacin nan ba su da kataɓus ga Allah da suka ƙi shi yau shi sun je suna gabansa kuma mulki nasu ne ka bar Allah sannan yanzu ka bar Allah saboda duniya yanzu ka zo dole ka bar duniyar kuma ka tafi wajen Allah to kuma a lokacin nan mulki nasa ne sai yanda ya yi da kai sai yanda ya hukunci to hukuncin shine ya bayyana shi anan ga masu imani dan su sani fallabina amanu to waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata ayyuka na gari fi jannatin na'im suna cikin aljannatai na ni'ima wannan falala ce daga Allah ba wai don cewar aikin su shine a maimakon wannan ba ai aikin bai kai a abinda sakon yake sakamakon zai zo ba wannan sakamakon tafaddulan ne daga Allah na kafaru waɗanda ku suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka karyata da ayoyinmu fa ulaika lahum azabun muhin to waɗannan azaba mai wulakantarwa ta tabbata a gare su wato azabar an subanta ta da cewa almuhin wato mai kaskantarwa saboda me ba wani abu ne ya sanya su suka yi kafirci suka karyata ba illa girman kai girman kai suna cewar su sun fi karfin su bi a a su bi mawaki mai sihiri eh, su bi me yasa ba a turo wani mutum babba ba daga cikin mutanen alkaryatu girman kai shine ya sanya su ba su imani ba to aljaza'u min jinsil amal sai Allah ya musu sakamako daga jinsin irin aikin su yayin da suka yi girman kai sai Allah ya wulakanta su wato azabar wulakanci ka duba ku gani yanda muka gani na wato yanda Allah ya kawo ƙarshen a ah, abu jahal abu jahal kamar yadda muka gani a farkon surar a farkon surar lahu fi duniya khizyun wa nudhiquhu yawm al-qiyamati azab al-hariq wato yana da kunyata a nan duniya kaskanci inda Allah ya kaskanta shi yan samari kanana su suka kashe shi kuma Abdullahi bin Mas'ud kun san Abdullahi bin Mas'ud yanda halittar sa take wato abin nan a gajeren mutane ne eh, in mutane suna zaune in yana tsaye iyakan tsawonsa kenan hmm. shi yasa wata ran ya hau kan bishiya zai yanko asuwaki sai sahabbai suke mamakin irin kafarsa sirantar kafarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuna mamakin sirantar kafarsa ne wallahi sun fi dutsen Uhud nauyi a wajen Allah to da kankantar jikinsa shine ya hau kan ya hau kan wuyan abu jahal mm, ya sare wuyan nasa mm. to don haka allah ya sa musu azabar ta zamanto mai wulaƙantarwa sakamakon girman kan da suke mm, to kuma dama babban illar girman kai wato ya hana mutum wato shine batrul haq watsi da gaskiya na'am والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم والذين هاجروا في سبيل الله waɗanda kuma suka yi hijira a tafarkin Allah wato suka bar garuruwan suka bar gidajensu suka koma wani gari saboda neman taimakon addinin Allah don su taimaki Allah su taimaki manzansa sallallahu alaihi wasallam su ba shi kariya su kasance tare da shi sun kutilu sannan aka kashe su wato a wajen jihadi au matu ko suka mutu ajalinsu ya zo suka mutu a gidajensu ba a fagen fama ba la yarzuqannahumullahu rizqan hasana to wallahi lalle Allah zai azurta su da arziki kyakkyawa ita ce aljanna a cikin aljanna Allah zai azurta su da arziki kyakkyawa wa inna allaha wa khairur raziqin kuma lalle Allah lalle wallahi shine ba waninsa ba shine fiyayyen masu azurtawa babu mai azurtawa irin Allah babu mai azurtawa irin Allah mm, saboda arzikinsa dawwamamme ne inna hadha la rizquna ma lahu min nafat idan ya baka babu tsoron cewar babu tsoron cewar tam zai kare mm. eh, mm, tam ɗinka ya kusan karewa saboda haka kai shirin fita daga daga government house babu zancen wannan shi Allah inna hada la rizquna ma lahu min nifad yake lahu khairur raziqin ku duba ku ga yanda Allah ya taukidi akan wannan wa inna Allah harfu taukid da lamu taukid la sannan ga damirul fasl sannan kuma ga jumla ismiya mm. mu'akkidat baki daya domin a aminta ka nutsu da kan cewar babu mai kyau babu mai iya azurtawa irin Allah babu mai iya azurtawa irin Allah saboda haka ka nemi arziki wajen Allah na duniyar da na lahira la yudkhilannahum mudkhalan yardawna ga bayanin la yarzuqannahumullahu rizqan hasana dinnan Allah zai ba su arziki kyakkyawa shine la yudkhilannahum mudkhalan yardawna zai shigar da su wajen shiga wanda suke yarda da shi a cikin aljanna to mashigar su shi mashiga ce wanda yake shigar da inda za a shigar da su wajen shigarwa ne wanda suke yadda da shi a kira'an nafi la hun madhalan yardawna al shi shine wato ismul makan na dukul shi kuma mudhalan shi kuma ismul makan na idhal wato zai shigar da a a jumhur zai shigar da su wurin shigarwa wanda suke yadda da ita a an nafe kuma zai shigar da su mashiga wadda take yarda da ita dukkanin dai ma'anar shine inda za su shiga tun daga nan tun daga shigar da su kabari har aljanna wuri ne wanda za su yarda da shi shi sa kun ga a cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma akrim nuzulahu wa wasu mudkhalahu Allah ka girmama masaukinsa ka darashta masaukinsa sannan ka yalwata mashigarsa ka yalwata mashigarsa to tun daga shigar da su kabari waɗannan bayan Allah wato Allah yake ba su waje wanda yake suke yadda da shi wa Allah la alimun Allah hakika masani ne wato masani ne da halaye masani ne da niyoyi ya san irin abinda suke yi suka kullata na wato yin hijira saboda Allah saboda haka kuma ya san sakamakon da ya dace da su halim kuma Allah madaukakin sarki mai haƙuri ne baya gaggawar uku ga ga waɗanda suka saba masa wato Allah ya san irin wahalar da suka sha a cikin hijira da kuma barin iyalansu da dukiyoyinsu kuma ya kuma shi ne haƙuri ne da su akan wato abin da suka fuskanta don haka zai yi musu kyakkyawar sakamakon da ya dace da waɗanda yake ya san haƙurinsu wannan ayar ta bayyana wato mizar masu waɗanda suka hijira a cikin musulunci almuhajiru na'am ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله أكبر أن <coughs> نعم. الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير نعم الله يتي ذلك al'amarin haka yake wato abin da muka kissanta maka dinnan haka yake wannan fasli ne da abin da Allah zai kawo nan gaba wa man aqaba wanda duk yayi sakayya bi mithli ma uqiba bihi da kwatankwacin abin da aka yi masa na zalunci thumma bughiya alaihi sannan kuma aka yi masa aka sannan kuma aka yi shishigi a gare shi aka yi wato aka sake masa aka sake komawa aka zalunce shi la yansurannahullah to lallai ko wallahi Allah zai bashi nasara wa inna Allah la'afuwun ghafur lallai Allah mai afuwa ne ga muminai mai gafara ne ga duk waɗanda wato suka mai gafara ne ga abubuwan da duk suka yi wanda yake a wanda yake ya riga ya wuce wato wannan waɗanda suka yi sakayya wato waɗanda aka cuce su aka fitar da su daga gidajensu sannan su ma suka yi kokari su rama abin da aka yi musu na a kore su daga gidajensu shine su yi jihadi wannan ishara ne ga cewa jihadin farko jihadin kara kai ne sannan bayan sun yi wannan bayan sun ɗauki fansa akan zaluncin da aka yi musu da kwatankwacin irin zaluncin da aka yi ba shi shigi suka yi suka wuce iyaka ba sannan waɗanda suka zalunce su na farko suka sake zaluntar su sun mabugiya alaihi to wanda aka yi musu haka to Allah ya alkawarin ya sha alwashin su ya taimake su la yansurannahu Allah Allah lalle wallahi zai taimake shi wannan lam almuwaqqi'a lil qasam rantsuwa ce Allah yayi wa inna Allah la'afuwun ghafur Allah mai afuwa ne ga muminai ah, Allah mai afuwa ne ah, akan a cewar Allah mai afuwa ne wannan kwaɗaitarwa ne ana kwaɗaitar da mummune ne kan su yi ma mushrikai afuwa duk da yake bayan sun duk da yake wato sun sake musu sun cuce su suka sake cutar su amma wannan bai hana kan cewar a yi musu afuwa ba domin shi Allah mai afuwa ne kuma muminai ya kamata su fantu da irin sifofi na kamala da Allah maɗaukakin sarki ya sifanta da shi kuma ya zamanto kan cewa masu gafara ne a ya zamanto su zamanto kuma kan cewa masu yafiya ne masu gafara kuma wannan zai iya ishara ga cewar wannan alkawari ne Allah maɗaukakin sarki yake yi ga cewar zai ba mu muhajirin kyakkyawan sakamako akan abin da suka yi shine sakamakon yin afuwa da gafara akan wato abin da suka yi na haƙuri da cutar da aka yi musu zalika ita wannan nasara da Allah ya ce la yansurannahullah wallahi Allah zai taimake su to wannan ita nasarar da Allah zai taimaki bayinsa da aka cuce su suka yi sakayya kuma aka sake cutar tasu bi anna Allah yuliju layla fin nahar wannan nasarar tabbas haka ne Allah zai ba su nasara saboda Allah shi ne yake shigar da dare cikin rana ya shigar da rana cikin dare to wanda yake da iko akan ya haka kaga kuwa ba zai gagare shi ba ya taimaki waliyansa Allah da yake da iko akan dare da rana Allah fa ake cewa shi da yake da iko akan dare da rana ka yi shakkar cewa zai iya taimakon waliyansa ko shakka zai taimake su shi yasa yace zalika wannan taimakon haka yake wato tabbas ne saboda Allah shi ne mai wannan Hmm? Allah shi ne mai yin wannan to Allah ku da yake da ikon yin wannan shi ne yake da ikon ba da nasara haga wannan ya nuna kan cewar yayin neman nasara a yi tawassuli da wannan sifa ta Allah tulijin lailafin fin nahari wa tulijun nahara fil laila. kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi wajen ayar mulki qulillahumma malikal mulk hmm. zalika <coughs> zalika wa anna sami'un basir kuma cewar Allah mai ji ne wato mai ji ne ga dukkan abin da ike masu zaluncin suke yi da waɗanda kuma ake zaluntar su ma suke faɗa basir kuma mai gani ne yana ganin ayyukan kowa ba abin da yake buya a gare shi saboda haka daga cikin wannan ya nuna kan cewar Allah in ya tashi ba da nasara zai ba da nasara ga wanda ya cancance ta ne kuma in ya tabar zai tabar da wanda ya cancanci tabewa saboda Allah mai ji ne mai gani baya ba abin da yake buya a gare shi zalika wannan wato a a wannan sifa ta kamalar ƙudurar Allah da kuma kamalar iliminsa da kuma ikonsa akan ya taimaki waliyansa saboda Allah shi bi anna Allah huwa alhaq saboda Allah shine gaskiya shine ainihin gaskiya shine kadai gaskiya wato shine wanda mai gaskiya a cikin uluhiyarsa akwai wanda Allahu khairun amma yushrikun Allah shine fa alheri ko wanda suke tarayya da shi wato Allah shine tabbas a mai a cikin uluhiyarsa shine wanda in ka roƙe shi zai amsa maka kuma zai yi maka wa annama yad'una min dunihi huwal batil kuma abinda suke kira wani abinda suke bauta ma min dunihi ba shi ba sune gumaka huwal al-batil sune ainihin balbaltattu sune ainihin babu sune ainihin batan bakatanta hmm. domin ba su san ma ana kiran nasu ba ballantana ma su amsa wa huwal Allah huwa al kabir da kuma cewa Allah shine al-aliyyu madaukaki madaukaki wato gabarin madaukaki a sifofinsa sifofinsa masu ɗaukaka ne gabarin wato tawaya sannan kuma shi kansa Allah madaukaki ne a darajarsa mm, mm, Madaukaki ne a darajarsa yana saman al'arshi yana saman al'arshi ba'inun min khalqihi mm. al-kabir kuma mai girma mai girma gabarin barin abin da ake tarayya da shi to waɗannan nan Allah maɗaukakin sarki ya yi kansa kirari duk akan me kan cewa zai taimaki waliyansa ya jera waɗannan sifofi domin kasancewa muminai wanda suka zamanto waliyan Allah yan gatan Allah ne yayin da Allah zai faɗi wato irin yadda yake taimakon su sai da ya kawo dalilai akan ƙarfin ƙudurarsa da girmansa da sifofinsa na ɗaukaka da kamala duk ya jera su ya haɗa su domin ya daɗa ƙara ba ma muminai aminci da Allah cewa to wanda yake da wannan wanda yake da wannan gaskiya tsoron me zai ji wa ku sani cewa wannan ayar wannan sura ita ce fa ta ba da izini a yi jihadi hmm. saboda haka shirya karfafa zukatan muminai ne akan su tashi su fita su kare kansu da kuma kan cewa Allah na bayan su hmm. Allah yana bayan su Allah ka zamanto tare da mu Allah ka zamanto a bayan mu duk da yake mun karanta alam tara annallaha anzala minas sama'i lokaci ya kure mu da sai mu tashi daga ita insha Allah Allah maɗaukakin sarki ka haska zukatanmu da hasken alkur'ani Allah ka ba mu albarkar alkur'ani Allah muna tawassuli gare ka da alkur'ani Allah ka yaye mana wannan annoba da muke ciki a cikin mu musamman a cikin wannan gari namu Allah ka yaye mana da kuma dukkan sauran kasashe. Allah ka yayi mabayinka ka yayi ka yayi mabayinka wannan hali da aka shiga ciki na tsanani Allah muna tawassuli gare ka da alkur'ani Allah ka amsa mana Allah muna tawassuli da kalmominka waɗanda babu wani babu wani wanda yake iya ketare su la barran wala fajiran zai iya ketare su Allah muna roƙonka da ka kare mu da sharrin wannan annoba ka ɗauke ta daga gare mu ya arhamar rahimin Allah ka tsagaita mana Allah ka yaye mana Allah ka farraja mana Allah ka yaye mana Allah kwaranye mana ya arhamar rahimin Allah mun tuba Allah mun tuba babu abin da yake sauka na musiba sai da zunubi kuma Allah baya yaye shi sai da tuba Allah mun tuba Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka yaye mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واصل سخيمة قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين